خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين yau muna safiyar laraba ashirin ga watan daya watan almuharram hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyu, wadda sai daidai da tara ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara ashirin. Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka na imamu malik da ke nan gwarewa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin muwabba malik kuma muna cikin littafi na farko a jerin ƙananan littattafai talatin ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka kaɗan da suke cikin wannan littafi makon da ya gabata mun tsaya karshen hadisi mai lamba 117 a babi dai magana akan wajibul gusli idan takal fitanan wato in dai mace da namiji sun haɗu sun yi saduwa to lallai ne sai an yi wanka ko da mani bai fita ba yau za mu tashi wani sabon babi insha Allah Allah ya taimake mu ya sa mu dace malam yace wudu'ul junubi idza arada an yanama aw yat'ama qabla an yaghtasil babi da zai bayani mutumin da yake da janaba in ya so bacci ko ya ci abinci gabanin ya yi wanka to ya yi alwala wato idan mutum yana da janaba gabanin ya kwanta ya bacci ko ya ci abinci to an so ya yi alwala قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال وأن حديث sanadi zuwa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace zakara Umar ibn al-Khattab li sallallahu alaihi wa sallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya fada wa annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu janabatu min cewa janaba ta kan same shi da daddare faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su salme ce da shi tawadda waghsil zakaraka thumma nam yace kai alwala ka wanke a gabanka sannan ka kwanta kai bacci wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi a cikin ainihin eh, sayo Muslim a eh, Bukhari da sayo Muslim an gane to anan dai hadisin yana nuna umar dan khattab ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai tambaye shi ya ce in ci abinci ko ina so in yi bacci ba amma dai ainihin abinda hadisin yake nunawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sannan ka yi bacci wannan sai yake nuna cewa tawi ya samu saduwa da iyali kuma ya ji ya gaza ya jikinsa ya mutu ba zai iya yin wanka ba saboda aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi to ga abin da za ka yi ka yi alwala ka wanke gabanka to sannan na akwai takdim da ta'khir kaga yace ka yi alwala sannan ka wanke gabanka amma asalin abin nan din sai an wanke gaban tukuna sannan ayi alwala an gane to sannan hadisin sai nuna halaccin ainihin wato jinkirta wanka na janaba ga wanda yake so ibacci ko ya ci abinci bayan janaba din ta same shi an gane kuma muddin akwai ragowar lokaci koyarwar lokaci a lokacin da ainihin wato na sallah gabanin lokacin da zai sallah har zai iya kwanta din yi bacci ko ya ci abincin muddin kuma abincin ba ya kama shi ba saboda akwai eh, riwaya ta cewa idan mutum an kawo abinci kuma zai sallah to ya fara cin abinci tukuna gabanin a ce yi salla to amma bangaren bacci to wannan nan sai ya yi alwala ya kwanta ya bacci muddin akwai ragoyarwar lokaci da har zai iya yin baccinsa sannan ya tashi ya yi sallah amma idan ya zama babu yawan lokaci to lallai ne ita ce sallah wato yi wanka yi sallah idan kuma ainihin ba zai iya yin wanka din ba saboda dalili na rashin ruwa ko kuma saboda dalili na yanayin da ake ciki ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba ko kuma wani abu da ya kama da haka nan ga ruwan amma yi amfani da shi zai zamanto ya rasa wanda zai sha ko gudanar da rayuwarsa wannan kuma sai ya ibada sa haka nan ba tare da yayi wankan ba to ne man malik Allah ya ji kansa ina cewa wanda janaba ta same shi sai ikwanta gabanin ya alwala ikwanta yi bacci ko ya ci abinci ita to ya nemi gafara Allah an gane ya nemi gafara ya kamar yau Allah ne. ba haka ake so ba zunubi ba ne da za a rubuta maka lada amma ka nemi gafara Allah subhanahu wata'ala a kan wannan abin da ke imamu dawudi ita wanda ibar wankan janaba ko da da gangan ne abin nan yi kwanta yi bacci ko ya ci abinci ba za ce kuma ya zan ba shi da adalci ba an gane ku ba za a ce adalarsa ta sare ba sai inda lokacin karba hadisai ne ba za a karba hadisinsa ba saboda wannan lokacin da suke wannan maganar ainihin akwai alaka sosai tsakanin malamai da karbar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma taka tsantsan da suke yi to da wani kada wani ya ringa jin a ah, ai malam wani janaba ta kan same shi ya kwanta bai yi alwala ba ya bacci ko ya ci abinci bai yi alwala ba kuma bai yi wanka ba to wannan a ce adalarsa ta saraya yake a yake ba za a ce adalarsa ta saraya ba za a iya karbar hadisi a wajensa sai dai a dinga masa a akan cewa ya kamata ya dinga yin aiki da abin da yake karanto to sannan wani hadisi da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci janaba kuma ta same shi ba tare da ya yi wanka ba ba ma tare da ya taba ruwa ba gaba ɗaya malamai sai suka tattauna wannan hadisi sai suke wasu malamai sai suke ganin cewa ya rasa ruwan ne ruwan ya rasa da aka to sai abin da ya shafi madadin ruwa din ita ce taimama sai taimama saboda abin nan saboda hadisin ammar dan yasir lokacin da manzo Allah sun salami aike su shi da Umar dan Khattab suka yi wata tafiya afwan Imran dan Hussein suka yi tafiya janaba ta same su su biyu kuma ba su da ruwan da za su yi wanka ko su yi alwala da suka zo za su yi sallah sai shi imran yake cewa to ai allah ya ce alwala ko taimama ita ce madadin alwala saboda haka mutum sai yi birgima a cikin ƙasa kamar yadda jake ke yin birgima a cikin ƙasa a madadin wanka ke sai yi kiyas sai matan hasa bai ta ni gaskiya ba zan yi birgima a cikin ƙasa ba saboda haka umar dan khattab a wata Ruwaya shi sai ki yin sallah har sai da ya samu ruwa yi wanka sannan ya binne shi kuma amma ne eh, imran yi birgi masa a cikin ƙasa yi sallah yi a kan lokaci saboda haka da suka dawo suka bai manzo Allah sun sallam labari manzo Allah sun sallam sai ya murmushi sai ce ai inna ma yafika an taqula bi yadayka hakaza sai abin da za ka yi kawai shi ne ka bugi ƙasa da hannayenka ka taba ƙasa da hannayenka ka shafi fuskar ka kenan da tafukan hannayenka shi kenan ka gama abin da za ka yi sannan ka samu ruwa shi kenan sai ke wanka ka yi eh, ka ci gaba da ibadunka annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna cewa ga abin da za a yi kawai a yi taimama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka sani na ɗabi'arsa bai taɓa cewa a yi kaza shi kuma ya saba wannan abin ba saboda ka tun da yace gabanin mai janaba yi bacci ko ya ci abinci ya yi alwala wanke gabansa to lallai idan shi hakan ta same shi kuma zai yi baccin ba za a ce bai yi wankan ba kuma bai yi alwalar ba sannan ya kwanta ya bacci ko ya ci abinci lallai za a samu wani substitute na abin da shi ne ya aikata ainihin a madadin wannan abin da ya umarni kuma madadin ita ce taimama da aka sai malamai suka ce lallai a ɗauka cewa manzo Allah sallam ya yi taimama sannan ainihin eh, ya kwanta ya bacci an gane da aka dai malamai suka tattauna ainihin wato waɗannan matsaloli eh, yadda mutum zai yi mutumin da yana jin tsoron amfani da ruwa ko mutumin da ba shi da ruwa to cewa gabanin bacci din ya yi taimama an gane ko akwai ruwan amma yana tsoron yin amfani da shi don haka nan ainihin wato eh, abin nan shi mai mutumin zai samu ko zai kokari ga cewa ya yaki shaidan ya abin sannan wannan tsaro ne ga shi mutumin saboda a lokacin da mutum ya samu janaba to tsarkinsa ya warware kuma shaidanu suna kusantar mutum idan ba shi da tsarki amma wannan alwala da zai ko wannan taimama da zai to wata garkuwa ce kuma gare shi wata kariya ce to kaga ko dan mutum ya kare lafiyarsa da rayuwarsa kada ta samu wani tasgaro daga waɗannan miyagun abokan halitta namu masu cutarwa sai yi taimama din ko yi alwala in akwai ruwa din sai a daure ayi alwala idan babu sai a daure ainihin ayi taimama din an gane to sannan haka malamai suka tattauna wata matsala shine mutumin da yake da janaba shin zai yin sujada misali sujudu shukr mutum eh, ina cikin janaba kawai sai wani abu da ya faranta masa rai izo zai iya faduwa ya sujadar godiya ya mace sunan Allah subhanahu wataala ko ko ko kuma a ana karatun alqur'ani sai aka zo wajen da za a yi sujada zai iya yi ma'ana mutum zai iya ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a wannan yanayin da yake ciki babu laifi mutum sai ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala idan su yi shukur shukurtar kama sai ka yi in su yi da tilawa ta kama sai ka yi wani abu da za ka ambaci sunan Allah karka ce ai ba ni da tsarki janaba ta same ni a shi asalin ainihin mumini layin jisu baya zama na jisa baya rasa tsarki kwata-kwata shi tsarki din iri biyu ne akwai الطهر الحسي أكوي الطهر المعنوي الطهر الحسي شيء متن باشي دا كري بابا باشي دا al-ma'anawi shine الطهر المعنوي شيء كسن شوارك مسلمي كسن شوارك من إيماني وانا يأتوكي مكا قوة النار أنغاني saboda haka wannan ba zai sa a ce dan ba ka da abin nan ba za ka ambaci sunan Allah ba da haka ita bata hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يذكر الله في جميع أحيانه manzala su salam ya kasance yana ambatan Allah a kowane irin yanayi yake ci an gane saboda haka duk wani irin yanayi da kake ciki bai hana maka ambatan Allah ba ka ambaci Allah subhanahu wata'ala to kuma da haka ne ma aka shar'anta idan mutum ya zo zai yi jima'i din ya ambaci sunan Allah an gane Da gabanin mutum ya yi jima'i muddin ya fi tsarin da musulunci ya koya masa yanzu haka mazi zai fara fita a jikinsa gabanin wannan lokacin. sannan ita matar da za a kwanta da ita ita ma yanta sun bi tsari ita ma wani abu zai fita a jikinta to wannan abin da ya fita na farko ya warware musu alwalarsu su? to kuma sai sannan mutum zai sadu da iyalin tasa sannan ne ake so yi addu'a sai lokacin da za a sadu ba daga kwanciya za a yi addu'a din ba a sai lokacin da mutum zai sadu sun riga shi hankalinsa ya kawo isadu da ita ita hankalinsa ya kawo ta karbe shi ta karbi saduwa din to sannan ne za su yi addu'a an gane to kaga wannan lokacin kenan wato akwai possibility akwai yiwuwa ta cewa alwalar za su mata riga ta warware amma an ce kuma su ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala saboda haka kada mutum ya ce ai ga wani yanayi da yake ciki ba zai ambaci sunan Allah ba subhanahu wata'ala saboda wannan yanayi an gane to sannan mutumin malamai suka sake tattauna wata matsala mutumin da ya sadu da matarsa karan farko bai yi bacci ba sai kuma ya so ya sake saduwa da menene abin da zai shin sai ya je ya alwala ya wanke gabansa ya yi alwala sannan izo ya sake kwanciya da ita ko kuwa a'a zai iya saduwa da ita kai tsaye wato hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ɗayan ku ya sadu da matarsa fa arada an yu'awidaha ko fa arada an yu'ud sai ini ya sake komawa ya sadu da ita ko ya koma ya kwanta da ita ya sake saduwa da ita falyatawadda to yayi alwala sai ce fa innahu anshaqu lil'auda wannan zai fi bashi nishadi zai bashi karsashi wajen da karfin jiki wajen ya sake koma ya sabu da ita to amma idan mutum bai ba to ba laifi yayi ba an gani amma waccan wannan din kai wannan din shine abin da yake idan mutum ya sadu da matarsa zai sake saduwa da ita to zai yayi alwala annabi sai baka wani sirri sai ce zai fi baka nishadi da karfin jiki wajen sake saduwa da ita ina fatan mun gane to kuma ainihin eh, abin nan ya fi tsafta ya fi tsafta har a ɓangaren tsafta ya fi saboda a lokacin da al'aurar namiji ta shiga cikin al'aurar mace idan ta fito akwai waɗansu abubuwa da suke zuwa su makale a jikin bacteria saboda haka idan ya samu ya je wanke jikinsa ya yi alwala ɗin to ya samu fa'ida guda biyu ga yi ƙwarko ya ɗabbaka sunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bi umarnin da aka bashi to sannan kuma ya kare lafiyarsa da ta iyalinsa saboda yanzu da zo zai sake saduwa da ita waɗannan ƙwayoyin cututtuka da ya ɗauka suka haukan jikinsa zai kuma sake saduwa kenan za su shiga farin ko al'aurar iyalinsu. ina fatan muna gani to da haka ne za ka ga mutane da yawa iyalansu suna ta samun matsaloli a jiya ta magungunan ba gaida ba da a alhali ga inda aka baro abin da aka ce tun rangini ta zanzani ga abubuwa kaɗan za ka yi amfani da su ba sai ka kashe ɗarinka ko ka ba kuma sannan ba sai ka cutu ba saboda a lokacin da aka ce an samu cuta an samu rashin lafiya sai an an kashe magani jiki ya yi rauni kuma an kashe kuɗi jiki da aljihu sun yi rauni sannan bangarori guda biyu gaba ɗaya an sha wahala to amma da ka zo kayi wannan shikenan abu ma initially bai faru ba kai baka wahala ba ita bata wahala ba ta yi rashin lafiya sannan aljihunka bai ciwo ba aljihunka bai ragu ba bai kuka ba to fi kenan a tsabin tsarin musulunci akwai kowane irin tsari na tattali da kuma wato eh, abin nan tsira da kaucewa fada kowanne irin garari da kowane hatsari Allah ka datar da قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول وأن حديث بسند يزوان عن عائشة mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mata yadda ta kasance tana cewa iza asaba ahadukum almar'a idan ɗayan ku ikwanta da mace ya sadu da ita ma'ara da anyana ينام قبل أن يغتسل kuma ya yi niyyar yi wanka bacci gabanin yi wanka fala ya nam hatta ya tawadda a lis-sala to kada ya alwala har ta ya alwala sa irin ta sallah wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da shi wannan hadisin Imam Malik ya kawo shi saboda malamai suka ci al-wudu ko zo a hadisi al ana nufin wanke wani abu kamar da annabi ya ce in ɗayan ku zai ci abinci ya yi alwala ba na nufin ya je alwalawar wanke hannu kurkure baki shaka ruwa a hanci wanke fuska wanke hannaye shafar kai da kunne da wanke kafa ba a abin da ke nufi ka wanke hannu. duk sanda za ka ci abinci kada kawai ka zo ka turmutsa hannunka a cikin abinci a ka wanke hannunka shi ne ma'ana alwala a nan wuri to don kada wani ya ɗauka cewa da aka ce in mutum ya yi janaba gabanin ibacci ya yi alwala kada ya ɗauka ana nufin ya wanke gabansa sai yana na isha sai ta bayani dalla-dalla sai ta ce a abin da ake nufi alwala ce ta sallah sosai an gane saboda haka alwala za a yi alwala ta sallah an gane to sannan wannan alwalar wasu malamai sai suka ce ya samu dama ya yi sallan nafila da wannan alwala duk da cewa bai wankan janaba ba saboda suka ce saboda ainihin wurin iski ba ne wato ana halatta masa aikata wani abu da aka hana shi ne in yana da janaba to tun da an halatta masa ya yi kaza kuma yi wannan abin da aka haramta masa ko aka hana shi ya aikata shi a wancan yanayi na baya to abubuwa da yawa za su biyo bayan wannan abin za su ɗauki wannan hukunci ke hadisun bilal allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ji karar takalminka a gaba a gidan aljanna wanda aiki yake wa Allah subhanahu wataala da ya maka wannan baiwa sai yace babu wani aiki wanda na fi tunanin shi yasa na samu wannan fa sai duk sanda ne alwala sai na yi sallar nafila raka'a biyu a wata riwaya gwargwadon abin da Allah ya hore mu in dai alwala to zai sallar nafila da wannan alwala ita ina jin wannan shi ne abin da ya sa isa mu wannan matsayi a wata ruwa sai annabi ya ce da shi huwa za ka wannan shi ne dalili kar wani ya ɗauka cewa abin nan bilal ya riga manzo Allah shiga gidan aljanna a kawai dai malamai suka ce da yawa aikin da kake yi a nan duniya ranar lahira za ka tashi kana yin irin to shi bilal da yawa ikan kasance ina yau manzo Allah zagi ni Dan kada wani abu ya zo ta gabansa ya kusa da shi to da aka sai aka ce Allah zai karrama shi da wannan abin nan ranar lahira ma zai wa manzo Allah wannan abin a gidan aljanna an gano wannan magana din saboda haka ainihin sai manzo Allah yake to huwa zaka wannan ne dalili to kun ga anan me ce da shi to in fa kana da janaba kai alwala kar sallah wannan sai nuna cewa wannan din ma ko a wannan lokacin ma za a yi hadisin umran bararren bayan uh, usman dan affan Allah ya kara masa yadda da usman dan affan ya alwala irin ta manzo Allah su sallam bayan ya gama ya ce na ga manzo Allah su sallam ya yi irin wannan alwalar da nayi kuma ya ce wanda ya irin wannan alwalar da nayi sai sallar nafila raka'a biyu da ita baya zancen tunanin komai na duniya har yayi ya gama Allah zai gafarta masa zurbansa ga baki daya to kaga nan shi ma ba a ce a nan wurin karkai ba an gane ku to da aka dai malamai suka ta tattaunawa saboda ainihin fitar da hukunci akan wannan matsala da wallahu haddasa قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأن حديث لسنة جزء عبد الله بن عمر الله يقارى مسيح shi da يفنسه kana ara da an yanama wa yat'ama wa huwa junub ya kasance in yayi nufin yayi bacci ko ya ci abinci yana da janaba dai وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو auna ya kasance kan wanke fuskarsa da hannayensa zuwa gwiwoyin hannu sannan yi shafa da kansa sannan ya ci abincin da zai ci ko ya kwanta ya bacci wannan hadisin shi ma isnadinsa kyakkyawa ne malamai sun tattauna ainihin akan wannan hadisi cewa wannan kaga ya bai wanke kafafunsa ba an gane ku abin nan kamar kenan wannan alwalar ba ita ce alwala irin wadda na aisha ta faɗa ba sai ka ce to ne abin da abdullahi dan umar yake nufi a abin da yake so yi bayani ita wannan alwalar ita ce akmalul wudu wato alwalar da aka fi so ka yi mafi cikar ke an gane ku amma idan ba za ka yi wannan ba to akalla ka wanke waɗannan wuraren ka wanke hannayen fuskarka ka wanke hannayenka ka wanke eh, ka shafi kanka wasu malamai sun suka ce a nan ma abin da aka yi shi ne zikirul juzo ne wai radisul kul. wato an ba me zai hana i wanke fuskar sai wanke hannayen sai shafar ka me zai hana wanke kafafu a gane ku kenan kamar a ce mutum ya yi ruku'u ne ana nufin ya yi sallah da haka an ambaci wani sashe na sallah din wanda rukuni ne a cikinta saboda a yi nuni zuwa ga ita sallah din gaba ke Da ga kamar haka Allah ce warka'u ma'ar raki'in ku yi ruku'u tare da wasu ruku'u wai mai Allah yake so yake so yake ku yi sallah kuma sallar ku yi a cikin jami'i an gane kada mutum ya je yana sallah shi kadai to da amma bai ce ku yi sallah a cikin jami'in ba ana sai ce warka'u ma'an yi. ku yi ruku tare da masu ruku ma'ana ku yi sallah tare da masu sallah umarni guda biyu farko umarnin yin sallah din na biyu kuma umarnin a yi sallar a cikin jam'i to da haka ne malamai suka ce wajabcin yin sallah a cikin jam'i shine wajabcin yin sallah din ita kanta kuna gane wajabcin yin sallah a cikin jam'i daidai yake da wajabcin yin sallah da ita kanta da mutum zai yin sallah a cikin jam'i to bai yi sallah ba ke an gane ku da haka ne a zamanin manzo Allah sallah sallah irin mutanen nan ma da an yi sallah daga fit mutum ya miki ya fita ko ya kama zumudi ya matsa can ya koma can suna ɗauka samu matsayin munafukai to kenan dama akan akan kaya kake sallar ala dole kake yi to da haka ainihin wato malamai suka ce nan da aka faɗi cewa yayi wannan yayi wannan ana ma nufin yayi alwalan ne gaba daya an dai faɗi wani sashe ne wanda yake na wajibi a cikin sallar din rukunai ne na alwala a afwan na alwala kamar wanke fuska ai kun ga rukuni ne kamar wanke hannu kaga rukuni ne kamar shafar kai kaga rukuni ne an gane ko to tunda i waɗannan kuwa to ragowar makenan ya aikata su tunda yayi mafi yawa me zai hana ya karasa to wasu malamai kuma sai suka ce a abin da ake so a nuna shine karancin abin da ake so kai shi kamar zaka ci abinci karancin sa ka wanke hannunka kar ka zo ka ce zaka ci abinci ai ba laifi bane a ka wanke hannunka shine karancin abin da ake ake so ainihin amin an gane babu i'adatul junubi as-salata wa ghusluhu idza salla wa lam yadhkur wa ghusluhu thawbahu babi da zai bayanin mutumin da yake da janaba sai yi sallah ya manta yana da janaba bai kuma iya tuna ina da janaba ba har idar da sallah din to zai maimaita wannan sallah yi wanka sai maimaita sallah din haka dan i wanke tufafinsa wanda janaba ta same shi a cikin قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء وأن حديث in kuna ya tuna mataninsa ya zo a cikin sayar bukhari kuma ina na cikin sayar muslim hadisin abi salama daga abi hurairar allah ya kara masa yadda saboda shi a ba dan yasar ba sahabi bane an gane to a ba dan sar ibada labari cewa manzo allah sallam yayi kabbara a cikin wata sallah daga salloli sannan ne zuwa gare su ma'ana sahabbai da hannunsu a nimku su yace ku jira ni ku tsaya inda kuke fa zahaba sai manzo Allah ya tafi thumma raja'a sannan idawo wa ala jildihi asarul ma akwai alamar ruwa a fatan jikinsa ma'ana ya ji yayi wanka kenan ya dawo ya shiga sallar sai tuna ai yana da janaba saboda haka sai ije yi musu nuni akan cewa ku jira sai ije yi wa wanka sannan idawo kuma duk suna tsaye suna jira ya ku ahlus sunnah ko ya mu ahadu sunna mu da muke dawar sunna mu ya kamata mu ringa ɗabba irin waɗannan mu kaga yanzu a masallaci a Najeriya liman aka ringa jini sai ka sha mamaki ana yi ko ba yi sallar mata ta zama ta wani mutum ɗaya sai duk mutane sun haɗu gawa na gawa na amma wajen jira mutum ɗaya sannan a yi sallar eh? Allah ya ba shi fawa Allah ya bashi da abinda ka kasa gane shine yanzu da za a yi budget a gama in shugaban kasa bai sa masa hannu ba ya zama budget za a jira shi ko ba za a jira shi mutane kaga yanzu ba su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da za su nada abubakar siddiq a matsayin shugaba sai suka ce radiyaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala dinina radiyaka rasulullah صلى الله عليه وسلم على ديننا فلما لا نرضاك على دنيانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يددك أكن الدين domin zai hana mu mai yadda kai akan duniyar mu to kage amma yanzu yanzu mutane sun yarda da mutum akan duniyar su amma ba su yarda da shi akan addinin su ba daidai ba addini shi yake aunawa da shi saboda yarda da duniyar mutum. duk ran da kake yarda da addinin mutum wajen yarda da duniyar ka a tare da shi to ka shirya abin da zai same ka ba ga shi muna gani Allah ya sa kuna gani duk wannan talar da ake mutane ne sun ki yarda da ƴan uwansu akan addininsu amma suna yarda da su akan duniyarsu to kuma ki addini shine ma'auni addini shine ma'auni don addini kadai ce ke wa kowa tsawa addini iwa shugaba tsawa iwa wanda ake shugabanta tsawa iwa na sama tsawa iwa na ƙasa tsawa iwa ɗan birni tsawa iwa ɗan ƙauye tsawa iwa babba iwa yaro iwa namiji iwa mace kowa addini ne masa ne tsawa kuma dole ne in saurari addini to a lokacin da mutane ya zamanto ba sa yarda da mutane akan duniyar su sakamakon awo da addininsu to su shirya abin da zai same su amma kaga mu musamman nan jihar kano har faɗa ake ma mu ba ruwanmu da addini ana fada ku an daina yaudararmu da addini an daina cinmu da addini an daina kaza in ba shi cika da addini ba shi cika da iskanci Allah ya sa kuna gane wannan ita ce hakika to abinda za ka auna kullum ka yadda da wanda za ka yadda da shi shi ne addini to da aka kunga abinda sabbin suka faɗa ke yanzu ku kalli manza Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin sallar ne sai musu nuni haka ku jira kuma suka jira to lokacin da muka wuce wannan hadisi na cikin shawul bukhari bayan na yi irin wannan magana sai na ce to amma ku kuma limamai ku sani ko ku kai matsayin manza Allah ba wajen mutane kada wani liman idi yana da janaba ya ce bari ya ce mutanen su sujara kai dan kai sallah mai tsayi ma gabanin ka fita daga ciki ana ce maka ne ballanta na ka ce sai sun tsaya ka je ka dawo sannan ka zo ka dora sallah to amma kuma mu mu abin da ya kamata mu yi ke da haka da yawa na kan ce da ku ita wannan sunna da kuke gani ba wai da awa ba aiki yan mutum bai da'awar shi ahlus sunna bane da ya zo ina aikin sunna kar ma ka kyale mutane za su yi shi ahlus sunna ne ba sai yayi da'awar shi ahlus sunna bane to amma kuma da kai da'awar sunna sai ka yin aikin sunna mutane su zanga ce ko yaji ahlus sunna ne ran lahadin nan muna karatu a masallacin musaf na birnin alewa sai muke magana akan waɗansu yara da suka zo suke sallah ga sallah irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sun sa kananan kaya kai ba hula wani babba da ya shigo sai koma gefe ya je sa kuma wallahi sun fi shi iya sallah sun fi shi iya sallah amma abin da ya ɗauka babbar riga da yawan shekaru su ne ne su ne addini ah wannan ba ruwansa da addini kamala ce kawai a cikin addini kamala ce sai iya da ya samu lada daya iban ladan yabi saboda shigar da to sai na kira ga matasa na ce muji tsoron Allah mu ringa shiga ta kamala ta mutunci saboda mu taimaki mu to sai wani ina gaba sai yake mala yake na yake za a shekara talatin nan baya farkon wannan suna da farko-farkonta yake wallahi ina tafiya wani babban malami a garin nan sai ya ganshi kansa ba hula bayan sun gasa sai ce kai ba ka ce ahadu sunna bane kai ba ka ce dan izala bane yace eh sai ce da kake yawo kanka ba hula kamar yanzu abin mamaki liman ma sai ka kanka ba hula kuma wai zai wuce yi mutane sallah kuma yana da awo shi ahlu sunna abin da nake son ce shine ka ga yadda mutane suke ne auna rayuwarka da haka don kaci kaya da suna ne sai ne awa ce ko yana yi wata mata ce wai ta laila sai aka samu mutane da yawa suna fada kuma suna fada in suka haɗu in aka ringa fada ana dukan juna a kanta kuma ita ta sama suna son shi ne wani balarabe ya ce wa kullum yadda'i wasu lambi laila wa laila la takirru lahu bi ka abin da ya mutu shine zuwa ya hada su wajen su goma ne aka ce in suka hadu fada karir a mutu ana yi sai ya tara sai ce me sa ku dinsa doka da suka ta aika jika jika ji wancan nake so shi ma yake santa ita wannan abu mai sauki ba sai ku je wanda ta zaba cikin ku shikenan ba shikenan suka je aka jera musu su azumata su ba wanda ta sani wannan ya zo ta ce ba ta son sa wannan ya zo ta ce ba ta son sa au duk wani abin ma rike suka yi ta fusata suna rabuwa da ita na goman da aka zo sai ta ce ita ma ba ta son shi ma ba ta son shi sai ta eh laila duk da ba kya so na ni duk da hakan na son shi shi bai fushi ba akai akai ta aure shi ita kuma take karshe ta auri wani sai ya tafi kofar gidansa ya tare da ta mutu aka je aka yi mata kabari sai je ke kwanciya a jikin kabarin in tsare wuri in ya mutu shi ma nan za a binne shi ne wannan ita kullum ya da'i sai kira wannan mutum ya ce to wannan shi kuma sunansa majnunu laila to in kana ahlus sunna baka aikin sunanka sunanka majnunu sunna da wanda kawai kake Allah ya sa kuna gane abinda zaka yi shine in kake kana ahlus sunna to a ga ayyukanka suna daidai da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tinka shanka tafiyarka tufafinka karɓarka bayarwarka kowace mu'amala taka ta al'ada da ta addini ta ibada ka tsorata ta akan sikeli da mizanin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum sai tsira sai samu nutsuwa da kwanciyar hankali in ba haka ba a kul za samu matsala a rayuwa Allah ka ganar da mu ka dora ma kan daidai to kuma ina ga lallai za mu kwana a nan kawai insha Allah in Allah kai mako sai mu dan maimaita wannan din a gurguje sai mu dora eh, daga yadda muka tsaya alaikum salam wa rahmatullah a ah? na na ɗan waya kawo wata matsala wadda tattauna ta zai buƙaci lokaci sai dai a gurguje yake mutum ne yana da iyalai fiye da ɗaya matarsa biyu ko abin da ya kama da haka sai ya sadu da wannan kuma ya zo yake so ya sadu da wata ita ma sai ya yi alwala a tsakaninsu sai mutum idan a wannan ma an ce sai ka yi alwala <laughs> a waccan fa kenan min babu aula na yi fi cancanta to amma wannan matsala ce da malamai sun tattauna shin idan mutum ina da ɗakin wannan matar zai iya kwanciya da wancan matar ta ka ce to abinda ake duba shi rabon aure dare ake rabawa sai dai in matan suka yi wata yarjejeniya a tsakaninsu ke da dare ni da rana ni da yini to wannan babu laifi amma dare ake rabawa idan da daddare ne sai ne mai zanen wannan matar da yake ɗakin wancan an sarkin ga za ki iya biya mun bukata ta ba zuwa yanzu saboda aka ina son ke mun alfarma in je ɗaya ɗakin in je don bukata ta ta gama biya tunda ke kin sare akan hanyar in hakan ta faru da haka zancen dai rabon kwana cewa ba lallai ba ne wannan maza Allah kaɗai ike da wannan damar amma duk wani mutum kowaye shi wajibi ne rabon kwana da adalci a tsakanin iyalan ina fata muna gane da haka idan mutum yana wannan ɗakin inda eh, da daddare ne sosai da izininta to da haka ne malamai suka tattauna har ciniki ya halatta su yi ya ah, to shi ke na sai ka saya nawa zan sayar maka da zuwan da za ka je ka yi ka bani ka dawo sai ku a ciniki a daddali to ita ma can ka je ita kuma ta ce to ba rana ta bace saboda haka nawa za ka biya an gane saboda haka sai ka biya in kuma sun baka kyauta ko sadaka sai yana sai ka karba babu komai an gane sai ka je ka yi abin da za ka amma idan da ranar yi ne to wannan kuma na mai gida ne wannan abin ya kamata mata da yawa su san shi mata da yawa bisan wannan ba za ta samun matsalar zamantakewa a gidaje yini na mai gida ne Da ka, eh, kada shiga ya shiga ɗakin waccan ya je ya zauna ya daɗe ko ya duk ma ko ma me ya yi dama yini na sani yini na sani daga ketowar alfijir zuwa faɗuwar rana na sani ke kuma daga faɗuwar rana zuwa ketowar alfijir na ke ya kamata mata su san wannan zai sauƙaƙa musu damuwar da suke samu a gidajen aure ina fatan mun gane saboda haka idan da rana ne ta babu laifi amma lalle ya yi alwala tunda in wannan matar da a ɗakin ta yake an ce ya sadu ya zai koma ya sake saduwa da ita ya sake yi alwala to kaga ko in wani ɗakin zai tafi min babu aure ne ya fi cancanta wallahu ta'ala ala. da fata Allah ya mana jagora ya dora makan daidai abin da muka faɗa kuma ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada na sai yace ita alwalar iyakan mijin ne banda matar a ita ma za ta yi an gane ku ita ma za ta yi alwalar. sai duk matsalar da yawanci irin wannan kai ake faɗa saboda kai ne jagoran abin an gane eh, yawanci ko matar ce take son a yi saduwa in baka da nishadin da za a yi sai ka ga da wahala saboda haka kai ake gaya wa hukunci saboda kai ne jagoran zartar da hukunci in ta ga kayi za ta yi ban gabanin ma kai kayan za ka yi ta tuni ta je ta abin nan saboda halittar ku ba iri ɗaya ba ta nata idan wannan abin ya faru za ta ji damuwa a tare da ita saboda haka za ta yi kokari ta je akalla ta wanke gabanta wanda kai kai ne za ka iya mazayewa a hakan ina fatan muna gane to da aka kai sai baka umarni saboda yawanci a namiji a nan ake samun tsaiko wajen yin waɗannan abubuwa amma ita ba ta da tsaiko ba ta sai akan samu tsaiko ba in ka ga ka to lallai eh, abin nan din ya kai abu sai ta kasu zuwa ta je ta tsaftace jikinta to da aka kai sai aka baka umarni saboda in ka zartar a sai kai ma ka yi ballanta na ne kai da babu wata damuwa da za ka samu mai yawa ka ka za ka ba ballanta tunani da zan samu damuwa saboda haka kamar haka ne kamar haka wajen saduwa kana ce mijin ne kawai zai yi addu'a banda ita a duk ku biyun kuke a ku yi addu'a an gane kai kai ita ta yi to amma kai saboda kai ne da jagora to da haka sai ya kafi ce kai kai saboda ya nuni zuwa gare ta kamar addu'a idan mutum ya yi aure da zai rike goshin matarsa haka wasu malamai suka ce ita ma za ka za ta kama goshinka za ka ka ɗora hannunka haka akan naka ita ma ka ɗora akan nata bai zuwa sa lokacin da ka ɗora hannunta akan goshinta ita ma sai ka ɗora nata akan nata karka ce ta zo maka da wani kulumboto an gane ku haka za ku yi to shine sai ku ga alkhairun wannan rayuwa ta aure tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta kuma yayin da za a haifa sun zama to masu albarkan Allah ya suna roƙon Allah ya mana jagora ya rora mu akan daidai ya taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka cikan mu ka gafarta mana Allah ka cikan iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da abokan mu da matayen da ƴaƴayen Allah da masoyanmu Allah ka ji kan musulmai ko waɗanne waɗanda suka mutu waɗanda suke rayu kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما salamun سلام على